Sarakuna ta biyu Sura bakwai Alkawarin Allah ga Dauda Bayan sarki ya kama zama a fadansa, Ubangiji kuma ya hutashe shi daga dukan abokan gabansa da suke kewaye da shi, sai ya ce wa annabi Natan, Gani ina zama a fadar katakon al'ul, amma akwatin alkawarin Allah yana zaune a tanti Natan ya amsa sarki ya ce, Duk abin da yake a zuciyarka, sai ka yi. gama Ubangiji yana tare da kai, a daren nan maganar Ubangiji ta zo wa Natan cewa, Je ka faɗa wa bawana Dauda. Ga abin da Ubangiji ya ce, Kai ne za ka gina mini gida, in zauna? Ban taɓa zama a gida ba, tun daga ranar da na fito da Isra'ila daga Masar har ya zuwa yau, ina dai kai da kawowa a tanti a matsayin mazaunina, a cikin kaiwa da kawowar da nake yi cikin dukan Isra'ilawa, na taɓa cewa wani shugabanninsu wanda na umarta su lura da mutane na Isra'ila, don me ba ku gina mini mazauni da katakon al'ul ba? Yanzu ka gaya wa bawa na Dauda, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Na ɗauko ka daga makiyaya, daga kuma garken tumaki, ka zama sarki bisan mutanen Isra'ila, na kasance tare da kai duk inda ka tafi. na kuma kawar da dukan abokan gābanka a gabanka, yanzu zan sa sunanka ya shahara kamar sunayen shahararrun mutanen duniya, zan kuma tanada wa mutanena Isra'ila wuri, in kuma dasa su yadda za su kasance da gida kansu ba tare da an ƙara damunsu ba, mugayen mutane ba za su ƙara wahalshe su kamar da ba, yadda suka yi tun lokacin da na naɗa shugabanni bisan mutanena Isra'ila. zan kuma hutashe ka daga hannun abokan gābanka, Ubangiji ya furta maka cewa, Ubangiji kansa zai kafa maka gida sa'ad da kwanakinka suka ƙare, za ka huta tare da kakanninka, zan tā da zuriyarka na cikinka, zan kuma sa mulkinsa ya kahu, shi zai gina gida domin sunana, zan kuwa kafa gadon sarautarsa har abada. zan zama ubansa, shi ma ya zama ɗana, idan ya yi laifi, zan yi amfani da mutane in hukunta shi, mutane ne za su zama bulalata, amma ba za a taɓa ɗauke ƙaunata daga gare shi ba, yadda na ɗauke ta daga wurin Shawulu ba, shi wannan wanda na kawar daga gabanka, gidanka da kuma masarautarka za su dawwama har abada a gabana, gadon sarautarka kuma zai kahu har abada. Natan ya gaya wa Dawuda duk abin da Allah ya bayyana masa, addu'ar Dawuda Sa'an nan Sarki Dawuda ya je ya zauna a gaban Ubangiji ya ce, Wane ne ni, ya Ubangiji, mai iko duka, ko gidana, har da ka ɗaga mu zuwa wannan matsayi, har ya zama kamar wannan bai isa ba a gabanka, ya Ubangiji mai iko duka, ka kuma yi magana game da nan gaba na gidan bawanka, haka ka saba yi da mutane, ya Ubangiji Mai Iko Duka? Me kuma Dauda zai ce maka, gama ka san bawanka, ya Ubangiji, Mai Iko Duka, gama saboda maganarka da kuma bisa nufinka, ka aikata wannan babban abu, ka kuma sanar da bawanka, kai mai girma ne, ya Ubangiji Mai Iko Duka, babu wani kamar ka. babu kuma wani Allah sai kai, kamar yadda muke ji da kunnuwanmu, wane ne kuma yake kamar da mutanenka Isra'ila, al'umma guda a duniya wadda Allah ya fita don ya kuɓutar da kansa, ya kuma yi suna wa kansa, ya kuma aikata manyan abubuwa da kuma al'amura ban mamaki ta wurin korin al'ummai da allolinsu daga gaban mutanenka, waɗanda ka kuɓutar daga Masar. ka kafa mutanenka Isra'ila kamar naka na kanka har abada, kai kuma, ya Ubangiji, ka zama Allahnsu, yanzu kuwa, ya Ubangiji Allah, ka cika alkawarinka da ka yi game da bawanka da gidansa, ka yi kamar yadda ka alkawarta, domin sunanka ya kasance da girma har abada, sa'an nan mutane za su ce, Ubangiji Maɗaukaki, Allah ne a bisa Isra'ila. kuma gidan bawanka Dawuda zai kahu a gabanka, Ya Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, ka bayyana wa bawanka cewa zan gina maka gida, saboda haka bawanka ya sami ƙarfin hali ya miƙa wannan addu'a, Ya Ubangiji Mai Iko Duka, kai Allah ne, maganarka da aminci take, ka kuma yi wa bawanka waɗannan abubuwa masu kyau, in ya gamshe ka, bari ka albarkaci gidan bawanka don ya dawwama. a gabanka har abada, gama kai, ya Ubangiji Mai Iko Duka, ka riga ka yi magana, kuma saboda kai ka sa albarka ga gidan bawanka, lalle zai kasance da albarka har abada.